ne shari'a so nake kotu ta sashi ya sake ni <coughs> ta kotu da wani dalili ina da shi abin da yake nema aure na gaskiya ba zai taba samuwa ba zan yi amincewa da haka amma bisa sharaɗi ɗaya ba zan suke ki ba ina ka taba ganin haka ai wannan abin da ka yi kaskanci ne akan kowace mace a duniya tambari ba a buga ka a banza kowa ya jika ya san akwai dalili labarin a bayyane yake amma zaman gidan cikin takura da kadaici uzuri wurin aikin mu ɗaya da ita dole za su san abubuwa a kaina ba fitin yau muke tare da yarinyar nan ba ne dai ai wannan menene au kamar jan baki ko kama ne incin naka har ya kai ku je ku yi lalata da kai da tima ta dawo ta saka maka tambarin da zaka zo gida ka nuna ma matarka uzuri shirin TIT Entertainment and Distribution Nigeria Limited ƙarshen rashin kunya durar ango a gidan amarya assalamu alaikum amarya kina so ki kama mijinki da abinci kika mishi tuwon shinkafa miyan kubewa ki dora mai mai sha kina mishi bibita yanzu zai manta da kansa daji bai gama cin wuta ba ba a fara barka idan kana da gaskiya ko a gidanku a gina kotu ya kamata ki san cewa da ba na san ki ba san aure ki ba kin ji abin da mijin ke ce ba ya bani hakki na aure gaskiya ne ya mishi me yasa ba za ki sake ta ba shi ma sakin ba zan iya yin sa ba ko ne dalili ina son ta matakar so kunya tana cikin soyayya shi mai yin zagi su ba tarbiyya mai cuta kuwa ya manta akwai sakayya mai hakuri ke da ribar zama da duniya ku cikin soyayya sai da kyawun niyya sanar riba za ta samu aiki labarin adam a zango tsarawan nasir gwangwazo uzuri shiryawa tahir aitayi duk matakin da za ku ɗauka ɗauka kansa Allah ba yau. mijinki yana son ki ko ba ya son ki yana son uzuri umarnin falal uzuri yana nan ta